Isufu Musa mai shekaru 28 a duniya mai sayar da bosho ya zaɓi ya koma a kasuwar Bonkane ne a unguwar Banifandu bayan da aka tayar da su a babbar kasuwar birnin mai inda suke gudanar da kasuwancin su a da. A zaune yake a gaban shagonsa na sayar da tufafi sai dai babu wanda ya zo sayan kayan. Ya ce tun lokacin da aka tayar da su yanzu haka babu hada-hada da ciwa-ciwa. ga ce yana zama na gida kawai ne a akan shirye ne mutum gaitowa in sata waye babu ciniki sosai gaskiya sai a hankali ana samu amma kun ba dai wadda ake so ba gaskiya sun samu bashi sai daidai lokacin da kowa ya ɗauko kaya hito sun da mutane ka kenan dole akwai bashi in kana da mai gida mai gana kana aiko kamta mai har lokaci kaza in gari ya canza in samu wannan tayarwa da aka yi wa 'yan kasuwa ya sanya waɗansu 'yan kasuwar barin sana'o'insu ga baki ɗaya mantuwa akwai wa labata ma yiwana in ka gana tare da sai dai na kwanta amma matsa ina raye abokanmu da dama mun wace wasu kuma gina zinariya wasu kuma alje wasu kuma zaman gida kaga an ci baya hukumomin jihar sun gudanar da wannan aiki ne na tayar da shaguna domin sakewa birnin mai fuska musamman ma a kan tsarin da shugaban ƙasa ya saka a gaba na ƙawata birnin Yamai, inda masu shaguna da suke kan bisa tituna barkatai suke haddasa cinkoso ababen hawa a cewar magabatan shahar Yamai, zancen da ƙungiyar 'yan kasuwa na shahar Yamai suka musanta, inda har ma sun buƙaci shigar da zancen a gaban kotu domin tabbatar da haƙoƙin 'yan kasuwan da aka tayar. Mun tambayi duka waɗannan masu shaguna da aka tayar da su yi muna raskuna kuma muna da lauyoyi wanda suke biyar abin sau da kafa wanda tuni suna shirye domin gabatar da al'amarin a gaban shari'a domin tabbatar da haƙoƙinsu. Amma dai a halin yanzu ina tabbatar muku da cewa suna cikin wahala. Kafin bukatocinsu na shigar da ƙara su kai gaci, ƙungiyar 'yan kasuwa ta buƙaci hukumomi da su samar wa 'yan kasuwar da suka warwatsu a ko'ina wani sabon wuri.